shi sai Allah ya ce wa bil walidaini ihsanan iyaye guda biyu kuma a kyautata musu matukar kyautatawa duk abin da ake kira da suna kyautatawa wanda bai saba wa Allah ba to dole ne kai wa iyayenka shi duk abin da satan zai faranta musu rai dole ne kai musu shi duk kuma abin da ka san zai bakanta musu rai guje masa wajibi ne akan ka wannan yana daga cikin ma'anar kyautata musu kadai abin da ba a yi wa iyaye shine saba wa Allah dan a faranta musu Allah madaukakin sarki bai yadda ba dan neman yaddar wani shi ka fusata shi dan neman yi wani biyayya shi kuma ka saba masa dan haka iyaye suna da girman haƙƙi akan dan adam ubangiji yakan haɗa haƙoƙin iyaye ko haƙƙin iyaye da haƙƙinsa malamai suka ce dan ya nuna girman haƙƙin iyaye din da zarar ya faɗi nasu sai ya faɗi nasu cikin ayoyi masu tarin yawa wannan ɗaya ce daga ciki Allah madaukakin sarki ce wa iz akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana mun yi alkawari da yahuda da nasara muka ce da su kar ku bauta wa kowa sai Allah iyayenku kuma ku kyautata musu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana ubangijinka ya zartar da kada a bautata wa kowa sai shi iyaye bi kuma a kyautata musu قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا na. إحسانا kace ku taho in karanta muku abin da ubangijinku ya haramta shi gare ku na farko shine kada ku haɗa shi da kowa iyayenku kuma bi ku kyautata musu don haka haƙƙin iyaye yana da girma kyautatawa iyaye wajibi ne daga cikin wajibai daga haƙƙin Allah sai haƙƙin iyaye akan ɗan adam malamai suka ce sai dai ya kamata mu tsaya ni karatun ta nutsu mu bambance tsakanin biyu shi Allah bauta ake masa iyaye kuma ne biyayya ake musu kyautata musu ake yi shi yasa shi a haƙƙinsa sai ce wa abudu amma wajen iyaye sai ce wa ahsinu ko wa bil walidaini ihsana to wannan ihsanin shine a matsayin godiya na ɗawainiya da iyaye suka yi da mutum ɗawainiyar ɗaukar ciki da uwa ta da haihuwa da naƙuda da goyo da shayarwa da wankin kashi da na fitsari da shi kuma ɗawainiyar da ubaye wajen kashe kuɗi tun wajen sadakin mahaifiya wajen aure da yin hidindimin auren duk ba don komai ba don shimfiɗar kai ka zo lami lafiya ne duk aka yi wannan to kaga wannan godiya ce ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma godiya ga iyaye waɗanda su kuma suka bi Allah har aka same ka lami lafiya yasa a wata ayar yace aniskurli wali walidayka ilayyal masir ka gode mun kuma ka gode wa iyayenka kuma ka sani makoma zuwa gare ni kake iyaye anan an haɗe su an ce walidaini iyaye guda biyu domin kalmar walidain dual plural ne ma'ana tasniya ne abinda larabawa suke cewa musanna a haɗa sunaye guda biyu cikin kalma ɗaya asali walidu ne da walidatu a madadin a ce wa bil walidi wal walidati ihsanan kaga an yi gwari an yi daki-daki to babu bukatar haka a larabci yare ne mai fasaha yakan iya dunkule suna biyu cikin kalma ɗaya a madadin a ware a ce wa walidi sai a ce wa walidaini kalmar walidaini ta kunshi walidi ta kunshi walidatu kuma ta fi ta takaituwa wajen lafazi domin ita gajeriya ce amma kuma ma'anar duk ɗaya ce to kaga ko a fasahar zance da ka ɗauki kalmomi masu tsayi da ka ɗauki gajajjeru wanda duk za su ba da ma'ana ɗaya wanda ka ɗauki gajajjeru da ka wabil walidaini iyaye guda biyu a kyautata musu to wannan a ka'idar larabci ko a ga wanda suke bincike kan abin da ya shafi yaren larabci shi ake kira da a tasniyatu ma taglib a haɗa suna guda biyu a mai da shi ɗaya kuma a rinjayar da ɓangaren ɗaya akan ɗaya shine taglibi ɗin kaga walidaini ana nufin uwa da uba amma an rinjayar da ɓangaren walidu mahaifi domin kalmar walidai ne tasmiya ce ta walidu tare da cewa kuma yana kunshe da ma'anar walidati kamar yadda akan ce zuhuraini ana nufin az-zuhur wal asar sallar azhar da sallar la'asar sai a ce zuhurani ko zuhuraini kaga tasmiya ma'a taglib an rinjayar da azhar kuma an yi tasmiya kamar yadda akan ce kamarani ana nufin ashamsu wal kamar rana da wata sai a ce kamarani wata biyu an san ko babu wata biyu sai dai wata da yar uwarsa ita ce ne rana kamar yadda akan ce umarani ana nufin abubakar da umar